والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين تكوز قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دتاري حدود ثلاثين دهدو ودى تيدي دي دشدا قوة تكوز شكرا تدبو بيو دقو مشاؤكو تميلادية زامو تاشي آية تستين دبكو يأتين سورة الأنفال kuma wannan ce ranar da za mu rufe karatunmu a ramadan ɗin wannan shekarar insha Allah yau an rubuto an kawo tambayoyin da yawa za mu gida daidai gwargwadon wanda za mu iya amsawa idan ɗalibi na sauraron malami a kaset ko yana zuwa karatunsa lokaci-lokaci zai iya cewa ni ɗalibin malam wane ne ko da malamin bai san shi ba ko akwai sharuɗa na daban a babu shi babu yana daga cikin hanyoyin tahammul wannan yana daga cikin at-tahammulu min wara'i hijab a wajen malaman hadisi suna da zaka iya in ka ruwaito in kai riwaya daga malami alhali baka ganshi ba amma in ka san shi ne to zaka iya cewa kayi riwaya daga gare shi za a yi kirga ka a cikin ɗalibansa har waɗansu suke cewa to idan ba malamin bane ba fa shaidan ne yazo ya ari muryarsa yazo yake riwayar shine suka ce wannan ihtimali ne ba'idi a cikin sifatu riwayatul hadith wa dhabtihi a cikin tadribur rawi dan an kawo hanyoyin da ake ɗaukan ilimi na hadisi a hanyoyin riwaya guda takwas to wannan ya ɗaya daga cikin su saboda haka wanda kake wanda kake ka koyi ilimi daga wajensa ta hanyar karatu zaka iya kirga kanka a cikin cewa a kafta an wato ka kai ɗalibinsa ne ka yi riwayar wato ka ɗauki ilimi daga wajensa na'am Eh. Eh. na'am ايه eh. eh a'a shine din da wajen malinta ni ne na kawo wajen tambayar ne istishadi da riwayar hadisi tunda malaman malaman hadisi sune suka fitar da ka'idar karatu fiye da inda malamai a sahi akan irin tafai da suka rubuta na ta'alimi daga baya kamar littafin ta'alim kamar kuma irin su jami'u Bayanin ilmi wa fadlihi na Ibn Abdulbar. amma na Ibn Abdulbar ma ai ya dogara ne ga ka'idodin riwaya wajen malaman hadisi domin su ne suka fitar da wanda za a iya dangantawa kan cewa wannan ɗalibin wannan ne wannan malamin wannan ne saboda haka ɗaya daga cikin hanyoyin ɗaukan ilimi ne a shahid dai shine kan cewa wato riwaya mutum daga in ka ji karatu daga malami a kaset hanya ce ta ɗaukan ilimi ah, kuma ai shine abun ba wai ka ce kai ɗalibin wani ko kai wani matsayi ne wanda yake mutum zai iya cewa a wanda yake za a samu ballata har a rinka zuwa ana cewa a ai mu ne ɗaliban wane mu ne ɗaliban wane wannan duk ba da asali a cikin addini wannan yana daga cikin mufahara da ba a son sa abin da ya nufi cewa hanya ce ingantacciya ta ɗaukan ilimi Eh, hanya ce ingantacciya ta ɗaukan ilimi idan ka yi riwaya daga malami ta hanyar kaset shin ba da zakka idan mutum zai ba da zakka sai ya je banki cewa a ɗauki a dukiyarsa a ware mai zakka sai ce a bawa mutane masu bukata a ba su dubu ashirin ashirin to wannan zakka ce ko sadaka tunda mun ji cewa a bawa mutum biyu ko ɗaya gaskiya ban gane wannan tambayar tasa ba za ka iya in ka wakilta wato yana nufin ya wakilta banki ke dawa daga cikin dukiyarsa a ware a ware masa zakka a bawa mutane masu bukata to banki ba wanda zaka wakilta bane shi wannan tunda wanda zaka wakilta sai wanda yake ya san hukuncin Allah sai wanda yake ya san hukuncin Allah sai dai in wanda ka wakilta a bankin ya san hukuncin Allah ya san wanda ya cancanci sifar bada zakka ta hau kansa tunda zakka Allah madaukakin sarki ya ware waɗanda za a bama bai bar shi ga istihadin wani ba ya ware su sinfi guda takwas saboda haka idan duk wanda ya cika wannan ma'anar sinfin shi za a bama da haka idan ka wakilta in wanda kake ganin kai mai bayarwa wajibi ne idan wajibi ne ka bayar da kanka in ba za ka iya bayarwa ba sai ka wakilta to amma wanda za ka wakilta dole da sharaɗin kan cewar sai ya san abin da yake Allah ya hukunta kan ayi in ko ba haka ba in kai tafsiri wajen wannan bai ba mu wanda ya cancanta ba zakarka ba ta ba sai ka sake fitar da ita wurin me o oh, wai tsuntsunka kudin aha da tsintsinka kudi wannan akwai fuska biyu idan tsinkawar ta zamanto wato tsinkawa ce wadda yake ba za ta ba za ta wadatar da komai ba to ba ta da ma'ana domin kamar yadda malamai suka ce hikimar fitar da zakka da aka ware waɗannan sinfin shine wanda za a bama a fitar da shi daga cikin ajin talauci zuwa ajin mawadata dan shi ma baɗi ya samu ya bayar da zakka amma waɗansu mutane sai su rinka ganin sai sun ba mutane da yawa shine suka yi zakkar su gutsutsura ta abinda kowa aka bama bai fiye biya bukatar ta wannan rana ba idan aka yi ba za a ce zakka ba ta yi ba zakka ta yi amma wato bata tabbatar da maksudin abin da ake so a bada zakka din ba kamar yadda imamu nawawi ya ce maksudin bada zakka shine a bamu mutum wato abin da yake sama da kifayarsa domin a fitar da shi daga cikin ajin talakawa mabukata ya zuwa ga ajin mawadata wanda su ma za su fitar da zakka saboda haka kamata yi masu bada zakka su dunkula kuɗi masu yawa wanda yake za su bamu mutum wanda za a fitar da shi daga cikin kangin talauci wannan shine yafi mutum ne yana da aiki na kamfani sai aka samu matsala yanzu yana yana gida bashi da aiki shine yana yana gida bashi da aiki shine yake so dan Allah a taya shi da addu'a ya samu aiki saboda akwai matsala na farko an bashi yarinya kuma an sa biki wata tara shine muke so dan Allah a taimaka mai to Allah madaukakin sarki ya taimaka maka wannan mushkila ce da dayawa ana cikin ta da yawa ana cikin ta wanda yana aiki yanzu ya zo ya kare baya aiki da wanda yana da jari jarinsa ya kare da wanda bukatunsa sun fi karfin jarinsa da aikin da yake yi da cinikin da yake yi da wanda bukatunsa sun fi karfin albashinsa wannan kusan halin da ake ciki kenan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan tsanani Allah ya kawo mana wadata mai albarka ya yaye mana tsananin da muke ciki wannan ya ce don Allah yaya ƙasar take a sunna shin tana da adadin kwanaki da ake yin ta idan ka je wajen da ya kamata a yi ta a ƙasaru wannan matsala ce da malamai suka saba mafiya yawan malamai sun ce akwai iyaka shine kwana hudu idan mutum ka je waje za ka yi kwana hudu ko kai zango a halin tafiyarka na kwana hudu a waje to sai ka cika sallah saboda shine a akasin mafi tsawon uwar kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka san cewa yayi ya san zai zauna a waje yayi kwana hudu yana yin kasaru saboda haka idan mutum ya wuce kwana hudu kada ya kasaru sai ya koma ga asali babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen iyakance wannan shi yasa malamai suka saba an ruwaito daga sayyidina ali yana cewa kwana goma Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas kwana goma sha biyar shine a wajen su a wata riwayar daga Abdullahi ibn Abbas kwana goma sha tara Sa'id ibn al-Musayyib wanda da magana sa Imam Malik ya riko da ita yana da magana har guda uku magana ta farko shine kwana hudu kamar yadda Malik ya ce magana ta biyu yace ce kwana goma sha biyar magana ta uku ya ce kwana goma wannan yana nuna maka cewa saboda rashin samun nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ta wannan taraddudi din saboda dai idan dai mutum yana hukuncin tafiya zai iya yin kasaru to amma idan mutum ya tsaya a waje za a ce hukuncin tafiya ya yanke a gare shi to akwai dalilai da dama da jumhur suka yi amfani da su wanda mun mun ambace su a cikin karatuttukan mu idan mutum yana son ihtiyati ya tsaya da kaulin jumhur amma idan mutum ya riko da abin da aka rito daga waɗansu daga cikin sahabbai ya sa iyakarsa shine kamar kwana goma sha biyar ɗin kamar yadda aka rito daga ibn umar da abdullahi dan abbas yana da madogara musamman ganin kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatuhu makka bayan ya yi fatuhu makka kafin ya tafi hunain ya zauna a makka kwana goma sha takwas yana yin kasar sallah ya je tabuk yana jiran zuwan kafiran a rom su zo domin yaƙi ba su zo ba ya yi kwana goma sha takwas shi ma a nan wajen yana kasar sallah duk da yake jimhur suna da tawili da suke ma waɗannan abubuwa da suka faru amma idan mutum ya riko da wannan yana da asali a cikin a fatoyin sahabbai da kuma ma a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ci gaba da cewa dalilin sa na yin wannan tambaya shine yace ina da aboki wanda muke tare a jami'a ya kasance kullun kasar yake yi baya sallah a jami'i sai dai yayi a daki ko da kuwa semester ta kasance wata hudu ba zai daina kasaru ba da kuma ba haka ba zai daina kasaru ba Na yi na yi da shi yaƙi amma ya ce wani mutum ne ya ba shi wannan fatawar har ma yake ce mishi wai marigayi malam jafar ma haka ya yi lokacin da ya je madina karatu wannan shi abin abinda wannan wanda ya ba shi fatawar ya gaya mishi to shi ne yake so a yi masa bayani wannan fatawa kuskure ce wannan fatawa kuskure ce mutum ya zauna a waje ya je zaman karatu har wata da watanni yana yin kasar wannan kuskure ne sahabbai da suka yi wata da watanni a cikin wannan hali suna kasaru halin larura ne wanda yake ba za a kamanta shi da mai karatu ba Abin da suke dogaro da shi shine Anas ibn Malik a afwan Abdullahi ibn Umar da ya je Azerbaijan ya zo zai taho sai kankara ta zo ta rufe hanya hanya ce tsakanin duwatsu guda biyu irin kankaran nan da ake ce ma glacier sai ta zo ta rufe hanyar saboda haka suna zaune a nan wajen suna jira kankara ta zagonye ta samu su ketare su ba hanya saboda haka a cikin wannan zaman ya zama ya har wata shida suna jiran kankara hanya ta bude don haka kasaro ya rinka yi to za ka kamanta wannan da yake zaune ta iya yiwuwa gobe jibi kankara ta bushe za ka kamanta shi da wanda ya je ya san cewa tun farko an gaya masa ga farkon semester ga karshen semester ya san zama zai a nan wajen wataƙila ma ya ɗauki hayar gida a nan ya yi tanadin masauki a nan wajen za ka kamanta shi da wannan ta ba za ka kamanta shi ba saboda haka wannan wannan wannan sahih akwai malamai da su suke fatwa da wannan shine fatwar Sheikh Al-Uthaymeen Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen babban malami daga cikin malaman Saudiya malamin malaman mu ne yayi wannan fatawa kuma har ya mutu akan wannan fatawa yake amma malamai sun yi masa sun yi rubuce-rubuce domin raddi ga wannan fatawa tasa daga cikin wanda ɗalibai ne na ilimi almajiransa ne wanda suke radi akan wannan shine risala da aka rubuta qasrus salati lil muhtaribin qasrus sala lil muhtaribin na manta sunansa amma dai sunan risala kenan tana nan ko ko kuka google a internet za ku same ta ku downloading ku karanta ta amma cewa malam Jafar fatuwar da ya masa kenan kuma zaman malam Jafar a Madina haka yake yi wannan ba haka bane kuskure yayi ma malam Jafar malam Jafar tare muka zauna da shi Allah ya ji kansa a cika sallah yake yi kuma yana zuwa sallar jami'i ya zaman da ya madina amma hakika akwai ɗalibai da suke da wannan ra'ayi watakila ya gaya masa ne cewa waɗansu daga cikin wanda suke karatu wannan ra'ayin suke amma ba ya ce shi akan wannan ra'ayi yake ba dan ra'ayi ne mashuri. saboda kasancewar girman malamin da ya fatawa da wannan ra'ayi amma sauran malamai sun saba masa a daga cikin su kuma wanda yake fatawarsa sananna ce akan wannan shine Sheikh Abdulaziz bin Baz babban malamin fatawa na Saudiya muftin Saudiya wanda fatuwar da yake yi shine a kayyade mutum ya kayyade makansa da kwana hudu wanda yake shine matabar malik shine kuma shine sarihin matabar imam ahmad ibn hanbal sai dai imam ahmad ibn hanbal ya kayyade da cewar a sallah ashirin in ya wuce sallah ashirin daga sallah ashirin da sai ya cika sallah shi kuma malik ƙauli biyu ne kwana hudu ko sallah ashirin wanne ne duk da yake baya kidda kwayan ranar shiga da ranar fita ya zamanto zai samu sallah ashirin cikakka ban da ranar da ya shiga ban da ranar da zai fita to idan mutum ya kayyade kansa da masabar jimhurin malamai to wannan shine fi don haka wannan ɗalibai da suke irin wannan kuskure ne abin da suke yi gara su daina shi domin magana ce wadda take mai tsananin rauni babu abin da yake karfafa ta a cikin luga wala a cikin shari'a domin wanda ya zo waje ya ce zai wanda ya zo waje ya san cewa zai zauna ya wata hudu a wajen kaga wannan ba za ka bashi hukuncin matafiyi ba za ka bashi hukuncin iqama zaman wajen ya zauna a nan wajen wanda ku ya zauna a waje to za a tayar masa da hukuncin tafiya ba za a bashi ba dai za a bashi hukuncin dan wajen ba amma an bashi hukuncin mai zaman wajen to kuma abin da suke la'akari da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muhajirun su zauna a maka kwana sama da kwana uku don saboda in ka zauna a waje sama da kwana uku za a baka hukuncin mai zama a nan wajen musamman ka san lokacin da zaka zauna ka san lokacin da zaka fita sabanin wanda yake kana zaune a waje ko yaushe ko yau ko gobe zaka tafi wanda yake shine halin waɗannan sahabbai da suka zauna a cikin wannan hali na jinkiri da suka zauna har ya zamanto suka yi tsawon zama kamar yadda aka rawaito daga waɗansu daga cikinsu wannan ya ce da Allah nasiha ce nake so a ci gaba da yi mana a kan masu kamawa yan uwa guri a cikin masallaci da masu shigowa bayan sau ya cika domin suna bata sau mu ji tsoron Allah ba karatu ba ba zuwa makaranta ba aikin da abin da ake karantawa shi ne, sannan kuma ni dai shaidar ka nake ko a lahira akan wannan jawo hanka ni dai shaidar da kai nake ko a lahira akan wannan jawo hankali alhamdulillah to ka sauke ka sauke nauyi muwa kuma da muka karanta mun sauke wannan nauyi na nasiha Allah ya saka da alkhairi shin ya halatta mutum ya fesa wani magani ko ya shafa a kansa a matsayin maganin sanko babu laifi a shari'a eh, ban ga abin da dai ya hana wannan ba eh, ba abin da ya hana wannan baya daga cikin tadhiru khalqillah baya daga cikin canzawar halittar Allah kaga an halatta a wato a rufe furfura ta hanyar shafa ta hanyar a cire gashi na gemu ko na kai amma ban da baki duk da an rawaito dan sahabbai suna ciri da baki amma sarihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a yi ma mahaifin sayyidina abubakar wato a shafa masa a tura gashin furfurarsa yace wajen nibuhu sawai kada ku shafa masa kukuni wato kada ku shafa masa bakin wato a kada ku shafa masa yunku um, ko bakin fenti game yadda <laughs> ake cewa ba dai fenti wannan na abin nan ba babu laifi a yi babu laifi saboda haka sanko shi ma wani ɗaya daga uh, idan ba a kira wancan taghiru illa ba a yin abin da yake zai zai tafi da sanko ba za a kira shi taghiru illa ba eh, abinda ba a so mutum ya sadar da gashi wanda yake ba nasa ba tare da gashin kansa wanda yake kuma kaga ba a ce maza ma suna yin wannan ba mata su aka san da yin wannan to amma wannan maza ma suna son sukan yi wannan abu na ado to babu laifi a gare su idan sun yi wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن له أسرى حتى في الأرض تريدون عرض الدنيا nabiyyin an yakuna lahu asra baya kasancewa ga annabi kamammun yaƙi su kasance a gare shi hatta yuskhina fil ard har sai wato ya sai yayi galaba galaba bayyananna a bayan ƙasa turiduna arada duniya ko kuna son kuna nufin abun duniya ne wallahu yuridul akhirah Allah ko yana nufin lahira ne wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima laula kitabun min Allah da ba dan hukunci wanda yake an rubuta shi ba daga Allah da ya rigaya lamassakum ma akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta taɓe ku akan abin da kuka karɓa na fansar kamammun yaki fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba dan haka ku ci daga abin da kuka samu na ganima halin kasancewarsa halal ne a gare ku da daɗa tsarkake wato halal ne a gare ku kyakkyawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga masu tsoronsa mai jin kai ne a gare su wannan bayani ne na hukunci daga cikin hukunce-hukuncen abin da ya danganci yaƙi shine yaya za a yi da kamammu da aka kama su a wajen yaƙi wanda su ne al'asra ko al'asara jam'in asir al'asir wato kamamme a cikin yaƙi larabawa sun ba shi wannan suna daga al'isar saboda daga sunan fatar da ake amfani da ita a ɗaure shi don kada ya gudu don haka sai aka kira shi aka kira aka kira shi ɗaurarre da wannan fata shine al'asir to Allah ya bayyana me hukuncin yaya za a yi da kamammun yaƙi wannan ayar ta sauko saboda abin da ya faru lokacin yaƙin badar domin sun kama sun kama an kama daga cikin kafiran maka mutum saba'in kamar yadda aka kashe mutum saba'in to waɗannan mutum saba'in da aka kama su saboda babu hukunci da ya zo kan yadda za a yi da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai kan ya za a yi da su sai abubakar ya ce masa ya rasulullah yan uwanka ne a ka karɓi fansa daga gare su la'alla wannan fansar za ta zama taimako ga addini taimako ga sahabbanka saboda duba da wato halin da suke ciki na bukata da tsanani wannan kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai sayyidina Umar kuma sai ya ce a'a ya rasulullah wa'annan sune a'immatul kufr sune jagororin kafirci wa sanadiduha kuma sune manya-manyan kafirai gagga-gaggan su abin da ya kamata ka ba mu iko mu kashe su kowa ya samu wanda yake dan uwansa ya kashe shi ka miƙa aqil ibnu abi talib ga ali ibnu abi talib ya kashe shi ka miƙa wani ya faɗi wani dan uwansa gare ni nima in kashe shi abin da za a yi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓi ra'ayin sayyidina abubakar da waɗanda suka ce a karɓi fansa bai karɓi ra'ayin sayyidina umar ba to sai wannan ayar ta sauka take karfa take nuna cewar baya daga cikin sunnar annabawa a cikin tsa a cikin wato sha'aninsu yayin da suke in suka zo suka fita yaƙi domin taimakon addinin Allah to ba sa shagaltuwa da kama abokan ga mun yaƙi har sai bayan tukuna sun yi karfin su ya bayyana ta hanyar karkashe kafirai kisa wanda zai jefa razani da karfi da tsoro a cikin zuciyarsu su san cewar wato wannan annabi ba abin wato ai wasa da sha'aninsa ba ne duk abin da zai tabbatar musu duk abin da yake za su rinka ganin akwai lagwa ko rauni ga annabi to ba za a yi shi ba har sai tukuna ya sanya a cikin zuciyarsu bayanin ƙarfi da izza da gilza na addinin musulunci to sannan daga baya sai daga baya zai iya kama ribatattun yaƙi zai iya in ya kama su ya karɓi fansa daga wajensu ko kuma ya mayar da su bayi ko kuma ma ya yafe musu amma a cikin sha'ani a farkon karawa sunnar Allah game da annabawa ita ce wannan wanda yake wannan ya nuna koyarwar Allah ga wannan al'umma kan cewa farkon karawarsu da kakirai bai kamata su shigalci da kama riba ribatattun yaƙi ba kamata ya wanda duk suka fito suka zo suka takale su suka yi musu abin da suka yi musu to isa su isa matuƙa wajen gil wajen tsananta musu da zubar da jininsu yanda tsoro da razani zai shiga cikin zuciyarsu cewa hakika wato idan suka in suka kuskura suka ci gaba da adawa da wannan annabin to ba za su same ta da sauki ba tare da shi kuma idan muka kula yawanci tsarin wato yaƙi na duniya a kowace a kowane ƙarni a kowane zamani kusan a haka yake tafiya daula sai ta nuna ƙarfi tukuna ta nuna ƙarfinta da kan cewa babu sassauci a cikin sha'anin duk wanda ya taɓa ta duk wanda ya taɓa ta ba za a yi masa sassauci ba to sai wannan ya tabbata ne sannan kuma sauƙi zai zo amma idan wannan bai tabbata ba mutane suka ga sun samu sauƙi to sai su ɗauka kan cewar a in ma sun sake gobe haka za a zo a yi musu wannan sai ya kai ya zuwa ga rauna na sha'anin daula da kuma ƙarfin abokan gabanta to don haka Allah maɗaukakin sarki sai saukar da wannan hukunci cewar al'amarin ba haka yake ba to har kuma Allah maɗaukakin sarki ya kwafi waɗanda suka ba da shawara ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shawarar kan cewar wato a karɓi fansa yayin da ya zamanto su tunanin da suke yi shine maslahar da ke cikin kuɗin da za a karɓa wajen gina al'umma amma kuma ba su fahimci ɗaya maslahar da ke ciki ba na wato isa matuƙa wajen karya ƙarfin kafirai da gilza a gare su wanda shine ra'ayin da sayyidina Umar ya zaba ba su kula da wannan maslahar ba suka rinka kula da maslahar amfanin duniya duk da yake ba wai maslahar duban ga cewar suna sha'awar rayuwar duniya din bace a'a abinda duniya za ta kawo musu abinda karban kuɗi da abun duniya zai kawo musu na izza ga addinin musulunci da yayewar talauci a gare su da kuma nuna jin kai da tausayi a gare su na kan cewar sun fito domin ba da niyyar yaƙi ba sun fito da niyyar samu ayarin abu sufiyar, saboda haka da ya kubce musu duk abin da zai zamanto ya musanya musu wannan abu ne wanda yake kamar maslaha ce to amma sai Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya nuna musu maslaha da tafi wannan domin da a ce an karkashe su haka irin maslahar da za ta samu ba za su kafiran ba za su yi tunanin shekara mai zuwa su je su ɗauki fansa ba da shi ke nan tsoron su ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama to mai tsanani to amma Allah maɗaukakin sarki a cikin abin da ya hukunta yana da hikima to sai bai tabbatar da wannan ba a aikace da kaddararsa da hukuncinsa na kudura amma sai ya tabbatar da shi da hukuncinsa na shari'a cewa to nan gaba idan irin wannan ta faru annabi bai kamata ya shiga annabi a cikin sunnarsa a cikin sunnar annabawa domin da yace ma kana li nabiyin an kawo shi a nakira domin a nuna kan cewa wannan shine tsarin annabawa idan suka zo yaki don taimakon addinin Allah sai sun yi abin da zai tabbatar da karfin su a bayan ƙasa ma'ana yuskhina fil ard as sakhin shine abin da yake al-ghaliz wato sai ya al'amarin sa ya kumbura a bayan ƙasa an kai labari ya kai ko ina cewa kun ga abin da kun ga abin da kun ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da makiyansa kun ga irin darasin da ya koya musu don kowa ya ji tsoro al'amarin sai ya yaɗu haka a bayan ƙasa wanda wannan ba zai yiwu ba sai ya isa matuka wajen tankili wajen tsanantawa ga abokan gabansa wajen zubar da jinin su. wato da kuka yi yaƙi maimakon ku mai da hankali wajen kama ribatattu da kamammu kamata yi yayin da kuke ƙoƙarin kama su ku kashe su wannan shine abin da ya kamata ku yi haka sha'anin Allah yake da sunnar annabawa gabaki baki ɗaya shi yasa Allah ta'ala ya kage yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlub alayhi ya kai wannan annabi ka yaki kafirai da munafikai kai gilza wato kai tsanani a kansu kuma aka ce ashidda'u alal kufari ma bainahum masu tsanani ne ga kafirai amma masu rahama tsakaninsu to Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan darasi domin a nuna ma al'umma cewa maslaha koyaushe yayin da aka zo za a yi shawara za a duba abin da yake fi maslaha ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahamarsa ya karkace zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar da yawa daga cikin sahabbai don yawancinsu abin da suka nuna ke to a cikinsu akwai wanda yake shi ya duba janibin rahama ne kamar irin su sayyidina abubakar ya ce ‘yan uwanka ne la'alla za su idan ka karɓi fansa daga wajensu za su zo su musulunta ‘ya'yansu masu musulunta saboda haka sai ya zama to gaban addini waɗansu su kuma su suna duban kan cewa wannan dama ce ta zo cewa idan aka karɓi fansan nan kuɗi za a karɓa saboda haka in aka karɓa za a rarraba shi gare mu ga wanda suke cikin talauci ga wanda suka fito domin neman a ganimar abu sufyan ba su samu ba to shi ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya kwaɓe su ya ce turiduna arabar duniya kuna son abin duniya wallahu yuridu al-akhirah Allah shi kuwa duba lahira kawai yake baya duba duk wannan abu to a cikin nan akwai kuba a gare su kan cewar yayin da za su ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam shawara su tace maslaha abinda suka san cewa shine maslaha da tafi komai wanda yake kuma lahira za su duba da maslahar addini bisa komai su kaddamar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya nemi shawara babu kwaba a gare shi domin yayi abin da Allah ya wajabta masa shine ya nemi shawara in ya nemi shawara ko ya dauki matsayi to shi kenan ba za a canza ba to Allah madaukakin sarki yace laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun azim da ba dan hukunci daga Allah hukuncin daga Allah an an an yi ta'abiri da shi da kitab wato da ba don rubutu da ya gabata ba daga Allah wato hukunci da Allah ya riga ya rubuta aikin Allahul Mahfuz malamai sun yi sabani me wannan hukuncin waɗansu suka ce shine ai Allah ya riga ya rubuta cewa ya halatta muku ganima wanda bai halatta ta ga kowa ba kafin ku waɗansu suka ce Allah ya riga ya rubuta cewar yin shawara wajibi ne akan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka ce Allah ya riga ya rubuta kan cewar waɗannan mutanen za su musulunta yayin da kuka karɓi fansa daga gare su duk waɗannan ma'anoni suna ciki wato da ba dan abin da yake Allah ya riga ya sani ba ya kuma hukunta shi a kanku da kuma cewar ɗaya daga cikin yawa daga cikin fuskoki muhimmi cewar Allah maɗaukakin sarki baya kama mutane da laifi ya azabtar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai ya bayyana musu abin da za su ji tsoron Allah da shi in ba su ji tsoronsa ba suka aikata shi ne sai ya musu azaba to duk waɗannan sun riga sun gabata a ilimin Allah amma da ba dan haka ba da wannan da wannan abin da kuka ɗauka da azaba mai girma ta zo muku shine wata musiba ta faɗo muku daga cikin kuma abin da yasa wannan bai faru ba shine ai Allah ya ce ba zai yi wannan ba in dai akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kafirai ma to ga kafirai ma an gaya musu ballantana gare ku ku mu'minai kuma ba zai yi azaba a gare ku ba in kuna istighfari ga kafirai ma kenan ballantana gare ku ku muminai duk waɗannan suna daga cikin hukunce hukuncen Allah rubutattu wanda ya sanya yayin da wannan abin ya faru wato wani tsanani bai zo ma musulmi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yadda ya zo a hadisin da ibnu abbas ya ruwaito da sayyidina umar ya zo kashe gari sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka tare da sayyidina abubakar ya ce ya rasulallah menene kuke kuka in abun kuka ne ni ma in haɗu tare da ku ne kuka sai ya ce a kan ra'ayin da kuka bani shawara da sahabbai suka bani shawara na ɗauka an bijiran min da azabar da za ta zo musu saura tsakanin tsakanin azabar da wannan bishiyar tsakanin ta kadai da wannan bishiyar babu wani nisa wato saura kaɗan ta sauka akan sahabbai azabar da aka bijiran masa cewa to ka gani saura kaɗan wannan azabar ta samu sahabbanka saboda shawarar da suka baka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka a haka wannan ya nuna cewar Allah ya yi musu itabi ya kwaɗe su akan shawarar da suka bayar da fusi ta harin abin da yake shine maslaha da tafi ba amma mai shawara babu laifi a gare shi ya da shawara ko ba za a yi masa ba zai cancanci azaba kan haka ba saboda haka dole malamai suka shiga wato tunani wajen menene ya sanya har wannan kwaba ta zo musu to shine mafi mafi bayyanar wannan shine daga ciki waɗanda manufarsu a cikin bada wannan shawarar shine amfanin da za a samu na duniya ba su tsaya sun duba maslahar addini tsantsanta ba kawai shine ya sanya aka saukan musu da shine shine ya sanya aka zarge su akan wannan saboda haka kaga irin su sayyidina abubakar da suka bada shawarar amma su ba arabar duniya suka fuskanta ba sun duba maslahar addini ce duk da yake maslaha ce wadda take koma bayan maslahar da sayyidina Umar ya faɗa to tambayar anan shine me yasa ba a warware hukuncin ba an koma ya zuwa ga maslahar da sayyidina da Allah ta'ala ya bayyana da kuma sayyidina Umar ya bayar da ra'ayinsa ba a warware hukuncin ba a ce to ku abin da aka karba ku karbi kuɗin ku duk kashe ku za a yi maslahar shine kan cewar wannan ma koyarwa ce ta addini cewa yayin da shugaba ya yi hukunci a kan wani abu bayan ya yi abin da yake wajibi a kansa na ɗaukar ra'ayi na neman shawarar mutane ya zartar da hukunci na al'umma na siyasa to kuma ba a komawa baya a warware shi haka za a tafi domin hukunci a hukuncin shugaba yana ɗaukewar saɓani kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hukunci dangane da yakin Uhud da aka da ya dauki shawarar sahabbai waɗansu suka ce a zauna kamar yadda suka shine ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawa suka ce a fita ya bi ra'ayin mafiya yawa aka kan za a fita daga baya aka zo aka ce a'a ya rasulullah a bari bai karbi ra'ayin su ba ce ai ba zai yiwu ba tunda Allah ta'ala ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yanke to ka dogara ga Allah ba komawa baya wanda yake wannan shine al'adar mulki al'adar shugabanci yayin da shugaba zai ce ai kaza sannan ya dawo ya ce a'a to ai kuma an yi shawara an ga wannan bai dace ba an canza to wannan shine zai zauna sai a raina sai a raina mulki sai a raina shugabanci shugaba dole ya zama to yana da hazin to shi yasa ba a koma ya zuwa ga wancan ra'ayin ba duk da yake Allah madaukakin sarki ya gyara wannan ta hanyar tashri'i da ya saukar da shi cewa ga yanda in nan gaba kun yi yaki ga yadda za ku yi to sannan kuma a cikin wannan hadisa akwai nuna yadda shugaba ya kamata ya kasance kan karɓar ra'ayin mafiya yawan mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi ra'ayin sayyidina abubakar da sauran mafiya yawan sahabbai da suke akan wannan ra'ayin saboda yawansu kamar yadda ya wajen yakin uhud mafiya yawa sun tafi akan cewa a fita kaɗan ne suke cewa a zauna ya karɓi ra'ayin mafiya yawa saboda ta'alifi saboda haɗa zukatan mutane abinda mafiya yawa suke a kai ya fiye haɗa a kan kalmar mutane bisa abin da tsirari ne kawai suka gani sai har idan abin ya kai kan cewar ba yadda za a yi a karɓi ra'ayin mafiya yawa saboda abu ne wanda yake barnarsa a bayyana take da sabawarsa ga maslaha a bayyana take ballantana ma kuma yayin da ya zama ya saba hukuncin Allah wannan ba zancen ma ra'ayi a nan wajen ba zancen shawara amma wannan yana nuna mana yanda mutum ya kamata yayin da Allah ya dora masa wani matsayi da yake kan sha'anin jama'a dole ka rinka kula da abin da mafiya yawan mutane suke akai kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan akan wannan dan haka Allah ya saukar da itabi din akan su muminai wanda suka bada wannan ra'ayi duk da yake su ne mafiya yawa to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yin haka cin ganima din halal ne ya halatta da wannan nassin ayar ku ci daga cikin ganima domin abin da suka bayar na fansa yana daga cikin ganima shi ma yana daga cikin ganima suka fanshi kansu da kuɗi masu yawa waɗansu kuma suka fanshi kansu da koya ma 'ya'yan sahabbai iya rubutu Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa dama wannan zai zama to halal ne ga al'umma saboda haka Allah ya halatta yake ku ci daga abin da wato kuka samu na ganima halal ne kyakkyawa kuma ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah wajen fuskantar lahira a cikin dukkan al'amuranku da rashin duba ya zuwa ga wani abu na abin duniya kuma Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne ga masu jin tsoron sa mai rahama ne a gare su

annabi qul liman fi aydikum min al-asra ka ce ma waɗanda suke hannunku na daga kamammun yaƙi in ya alanillahu fi qulubikum khaira idan Allah ya san alkhairi a cikin zukatanku yu'tikum khairan mimma ukhida minkum zai ba ku zai ba ku mafi alkhairi daga abin da aka karba daga hannu daga wajenku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ga duk wanda ma yake yayi masa tawaye ya yaƙe shi da amma in ya tuba Allah sai ya gafarta masa kuma mai jin kai ne a gare shi wa in yuridu khiyanataka idan ku su waɗannan kamammun yaki, suna nufin ha'intar ka ne ya rasulullah faqad khanu Allah min qabl to ai ma can sun ha'inci Allah kafin wannan lokaci fa amkana minhum sai Allah ya bada iko akan su wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne wannan Allah madauka eh, shine cikamakin hukunci eh, wato cikon hukunci akan kamammun yaki. Allah ya yi hidabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda yake shine sunnar Allah da uslubinsa wajen kira wajen yin nida'i kira ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya kiransa da sunansa baya kiransa da alkunyarsa sai dai ya kira shi da matsayin da ya bashi shine matsayin annabci yace yace ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasul ko ya ayyuhal muddathir ko ya ayyuhal muzammil amma ba zai ce ya muhammad ko ya ahmad ko ya abul qasim ba shi yasa Allah ya ce mu ma mu koyi da da kansa kamar yadda yake wannan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kirayen kiran da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran juna ku ce ya Muhammad ko ku ce ya ya Abul Qasim a'a tun daga wannan sahabbai za ka ga ba sa taɓa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa da idan aka ce ya abul qasim a cikin kasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya dan zai ɗauka shi ne to da aka yi wannan ya zamanto ba wanda zai ma hatta ma wanda yake da wannan sunan ma ba a bashi alkunya haka ballatana a kira shi to Allah madaukakin sarki ya nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kaga sauran annabawa Allah yana kiransu da sunayensu wa ya adamu sukun anta wa zawjukal janna ya nuhu bid minna ya bi salamin minna wa barakatin alayk ya musa ya Musa aqbil wala tafa gashi nan dai ya Ibrahimu a'rif an hada kowanne za ga Allah ya kira shi da sunansa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin karanta alqur'ani ba inda aka ce ya Muhammad inda aka faɗi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen labari ne wa ma Muhammadun illa rasul wa amanu bima nuzila ala Muhammad ma kana Muhammadun aba Muhammad ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammadun rasulullah shine wajaje guda hudu sai kuma inda aka kira shi da Ahmad wa mubashiran bi rasulin ce min ba'di ismihi Ahmad su ne wurare biyar da aka ambace shi da sunansa kaga duk ba inda yake da nida'i ne a kira shi a ce ya muhammad saboda haka wannan yana nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi fiye da sauran annabawa ta daga cikin fuskokin da alqadi iyad ya ambata a cikin littafin sa ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa wajen bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ya tsaya aka da fasali akan bayyana wannan Allah ya ce masa ka ce ma waɗanda suke hannunku daga ribatattun yaƙi in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai ba ku fiye da abin da ya fi alkhairi daga abin da aka karɓa daga gare ku domin an karɓa abu mai yawa daga wajensu kamar yadda ya zo a hadisin Aisha a hadisin Ibn Abbas abin da aka ce kowa ya biya kansa da shi shine uqiya 40 uqiya 40 kuwa kowace uqiya nawa ce uqiya daya al uqiya nawa ce Aisha ta bayyana ta a hadisin sadakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa yace wal uqiya 20 dirhama dirhami 20 saboda haka ukiya arba'in dirhami 800 takwas kenan dirhami 800 takwas nisabi ninki nawa kenan nisabi sau nawa ne nawa ne nisabin zakka dirhami nawa ne nisabin zakka mun karanta iziya dirhami 200 biyu shine nisabin zakka to 200 biyu sau hudu shine 800 takwas ko saboda haka nisabi sau hudu shine abinda kowa zai fanshi kansa da shi idan muka ce yanzu nisabi naira dubu ɗari takwas ne naira dubu ɗari takwas sau hudu miliyan uku da dubu ɗari biyu ko a nan ne ka san ba karamin kuɗi ba ne to haka aka ce kowa ya biya abbas da aka zo kansa aka ce ya biya kuma ya biya ma dan uwa dan dan uwansa ibn abi talib da ɗaya dan dan uwan nasa al-hari a nawfal ibn al-harith ibn abdul muttalib yace ai ba shi da kuɗi ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina kuɗin da ka binne ka ce ma ummul fadl idan an kashe ni ki fito da shi ki raba ma ƴaƴana ina kuɗin ya wallahi ya rasulullah ba wanda ya san wannan in ban da ni da ita wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da ake cewa abbas tun a lokacin ya musulunta amma ya ɓoye musuluncinsa ne ya zauna a maka domin maslahar isar da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da kafirai suke ciki domin bai bar maka ba sai gab da za a yi fatahu makka sannan ya bar madina ya taho makka a ya bar makka ya taho madina to abbas yana cewa yana daga cikin waɗannan domin a saboda abin da ya fitar da ya tashi fitarwa ya yi kuɗi ne masu yawa ya ce to ga Allah ya ruɓanya min ya bani ninki sama da ɗari na abin da aka karɓa daga wajena kuma gashi Allah ya shirye shi musulunta shine in ya alani lahu fi qulubikum khair an Allah ya san akwai alkhairi a cikin zuciyarku shi yasa ake san mutum ya sanar da Allah alkhairi a zuciyarsa domin ba za ka iya koye ma Allah komai ba duk abin da zuciyarka take zanta maka tsakaninka da zuciyarka tsakaninka da Allah tsakanin zuciyarka da Allah to ka nuna ma Allah gaskiya a cikin zuciyarka da alkhairi to Allah sai ya maka alkhairi to kaga wannan wannan yana ɗaya daga cikin ayoyi da suke bayyana sunnar Allah in ya alamillahu fi qulubikum khaira Allah ya san komai amma abin da ake nufi wato idan kuka hangar da Allah wannan Allah ya sani tamkar a lokacin ne Allah yake sani bayan kuma Allah ya riga ya sani kin kafin ma ya afku to amma ku bai in ku bayyana ma Allah wannan in in kuka bayyana ma Allah alkhairi a cikin zuciyarku ya san wannan alkhairin to Allah sai ya baku fiye da alkhairin da aka karba daga gare ku to wannan shine abin mu'amalar da Allah ya yi ma waɗannan asara sai zamanto suka musulunta suka kyautata musuluncinsu abubuwa da dama sun faru lokacin da ake karɓar wannan fansa waɗansu daga ciki a lokacin da aka zo na Abbas al-Ansar sai suka ce wannan ibn uftina ɗan ‘yar uwanmu ne don haka a yafe masa ba su ce ka ne ba ya rasulullah don haka a yafe maka kada su nuna kamar sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata alfarma ina ladabin su yafi gana ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wannan baffan ka ne ba ya rasula ya rasulullah a kyale shi in suka haka tamkar wato sun yi ma annabi alfarma kenan sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan dan yar uwan mu ne suna nufin uwar uwar uwar mahaifinsa uwar Abdul Muttalib Fatima daga Banu Najjar take yar Madina ce wadda Hashim ya aura saboda haka kun ga kenan Abbas dan yar wato dan yar uwarsu ne tunda yar uwarsu ce da suka bayar da ita har ta haifi ubansa Abdul Muttalib saboda sai suka ce wato saboda dangantakar da ke tsakanin mu ne muka kyale shi ba wai saboda alakarsa da kai bane ya Rasulullah kada ka dauka mun yi maka alfarma wannan ya nuna gayan ladabi na sahabbai da haka ya kamata musulmi ya sifantu da irin wannan musamman in yana mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu na addinin musulunci ya lura da irin ya shi minnar da Allah ya yi masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yana da kuɗi sai ya biya da aka zo kuma na Zainab yarsa sai ta turo da abun wuya wanda ta gada daga wajen Khadija ta ce a fanci mijinta Abul As ibn Rabi'a dan shi ma yana cikin ribatattu ita tana musulma amma shi bai musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan an fito da su bisa wato tilasta su ake suka fito ba sa so da ya ga wannan sai ya ce masahabbai in kun so ku kyale ma wannan abinta in kun so ku kyale ma wato ya nuna abin nasu ne sai suka ce ya rasulullahi mun kyale to da aka kyale shi sai ya ce ma sai ya ce ma abul as idan ka koma ka turo min da zainab ya dauki wannan alkawari yace shi kuma zai yi shi yasa har a cikin hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan yace na aurar ga wani yayi mun alkawari ya cika mu shine wannan alkawarin ya turo da Zainab kuwa shi kuma da ya musulunta bayan Hudaybiya ya yi hijira ya tuho Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida ita tare da shi a nafsin auren su na farko domin lokacin ayat da take raba aure tsakanin tsakanin musulmi da da mushrikai mata bata riga ta sauka ba to Allah ta'ala ya bayyana waɗannan hukunce-hukunce kuma irin abin da ya faru kenan bayan yakin badar Allah maɗaukakin sarki bayan ya bayyana cewar in akwai alkhairi in Allah ya san alkhairi a zuciyarsu sai ba su fiye da abin da aka ya aka karba daga wajensu sai kuma ya ba su tsoro ya ce wa in yuridu khiyanataka in ku suna son su ha'ince ka ne to ai dama can sun ha'inci Allah ne ha'incin Allah da suka yi kafirci kafirci ha'intar Allah ne dan warware alkawarin da bawa yake yi tsakaninsa da Allah ha'intar Allah na biyu da suke sun fito yakin badar dan su yaƙe ka su yaƙe addinin Allah su yaƙe annabin Allah wannan ha'inci ne ga Allah me me akibar wannan ha'incin da suka yi shine fa amkana minhu Allah ya aifa amkana ka minhu Allah ya baka rinjaye ya tabbatar da kai akan su a cikin wannan akwai bishara ga musulmi cewa in dai sun rike da asbabun nasr suna tare akan taimakon addini to ko da kafirai suna nufin su ha'ince su ba za su samu nasara ba a ƙarshe Allah zai ba su nasara a kansu. saboda haka kun ga wannan ya kamata kenan abinda mumini ya kamata ya kula da shi shine me zai yi wajen ci gaba da tsare addinin Allah da taimakon addinin Allah in dai yana kan wannan to duk wanda yake nufin ya masa wani kaidi ya masa wani shiri ya masa wani mummunan shiri to Allah zai bashi zai bashi tamkini akan sa wanda ya wajaba akan mu kada mu shagaltu da bincika irin abubuwan da kafirai suke mana na makirci na kaidi da sauransu mu ɓata lokacin mu wajen wannan mu ɓata lokacin inda za mu amfani da lokacinmu shine wajen kokarin mu tabbata akan yadda Allah madaukakin sarki yace mu kasance akai ta hanyar samun ilimi sahihi da aiki ingantacce wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah gwani ne fa'idar karewa da waɗannan sifofi na Allah jalla wa ala dan a nuna kan cewar wato Allah madaukakin sarki wato ya san dukkan hanya da zai ba da nasara akan waɗanda suke gaba da sha'anin addininsa kuma hakimin gwani ne wajen sanin hanyar da tafi dacewa a cikin abin da ya sani din na iliminsa ya zaɓar wa mutane hanya wadda ita ce tafi maslaha kuma tafi wato tabbatar da natija na'am wannan su ne ayoyin da suka zo suka ƙara ƙarshen wannan sura na bayanin wato asasin da ake kafa asasin alaƙa ta 'yan daular musulunci daular musulunci ba daula ce ta ƙabila ba ba daula ce ta jinsi ba ba daula ce ta wata mantika da ake sanya mata haddi ba a daula ce ta aƙida ga abin da yake kafa wannan daular shine da abinda wannan sura ta kare ta shikenan Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillahi akan taimakon addinin Allah walladina awau da waɗanda suka ba da masauki wa nasaru kuma suka taimake su suka suka ba da taimako ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan sashen su majibinta sashe ne walladina amanu waɗanda kuma suka yi imani walam yuhajiru kuma ba su hijira ba malakum min walayatihim min shay'in ba ku da wani abu a cikin lamarin jibintal wato jibintal lamarin su ba ku da wani abu na jibintal lamarin su hatta yuhajiru har sun yi hijira wa in istansarukum fid dini idan amma eh, kuma idan suka ce suka nemi taimakon ku akan sha'anin addini dan ku ba su kariya kan su yi addinin su fa alaikumun nasru to taimakon su wajibi ne akan ku illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitha sai dai fa idan taimakon akan waɗansu mutane ne wanda yake akwai alƙawarin rashin yaƙi ku da su wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa na kafaru waɗanda suka kafirai kuwa ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibinta sashe ne illa taf'aluhu in baku aikata wannan hukunci da wannan aya ta nuna muku ba na jibintar junanku a bisa sasin imani takun fitnatun fil ard fitina za ta kasance a bayan ƙasa wa fasadun kabir da barna mai girma wannan ayar ta kasa mutane muminai kashi hudu na farko almuhajiru na biyu al'ansar al-muhajirun sune innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah na biyu wal ladina wa nasaru su ne al'ansar. na uku alladina amanu wa lam yuhajiru waɗanda suka yi imani amma ba su hijira ba sannan a ƙarshe kuma su ne waɗanda suka yi imani suka yi imani bayan sulhun hudaybiya bayan an riga an yi sulhu an ce la hijrata ba'da al-fath kun ga waɗannan sune kasakasan na mumine guda hudu to sannan sauran kuwa sauran duniya kamar an kasa mutanen duniya ne kashi kashi biyar wannan kashi hudu din na mumine ne kashi na ƙarshe kuwa kafirai duk kowane irin jinsin su ko menene ba sai ka tsaya ka ce waɗannan ahlul kitabi ne ba waɗannan kaza ne kafirai ga baki ɗayan su a babin wilaya ba'dhum awliya'u ba sashen su majibin ta sashe ne akwai abubuwa na hukunce-hukunce da suka biyo waɗannan domin abinda wannan aya take nunawa shine sha'anin wilaya alwali shine wanda yake yin abin kai kanka kake da ikon ka yi a kansa mai jibintar lamarinka wato wanda zai tsaya ya abinka tamkar kai ne to Allah maɗaukakin sarki ya ɓata dukkan wilaya tsakanin mutane in ba tsakanin muminai in ba a bisa asasin imani ba waɗanda suka yi imani muhajirun farkon zuwan su madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kulla yan uwantaka tsakaninsu da juna tun a maka ya riga ya kulla yan uwantaka to suka zo madina kuma sai ya kulla yan uwantaka tsakaninsu da al'ansar an ce sun kai wajen mutum 90 kowa aka sanya masa yan uwantaka da dan uwansa a ah, Salmanul Farisi ya daga cikin wanda suka shahara dan an sanya ana kidda shi a cikin muhajirun ne tunda ba dan Madina bane zuwa yi duk da yake ba daga Makka ya taho ba Salmanul fadisi aka hada shi da Abu Darda Uwaymir ibn Ajlan Abdurrahman ibn Auf aka hada shi da shi ma an ambace shi an batun sai nan a cikin Sahihul Bukhari wanda sunan yanzu ya kwanta mu hamza ibn abdul muttalib aka hada shi tare da zaid ibn haritha muhajir da muhajir ne tare tare aka hada su to wannan yan uwantakar ta kai har suna gadon juna mun san kuwa gado ɗaya daga cikin abin da ke sanya gado wajabcin gado yin gado shine shine asibci wilaya cewa wannan dan gidanmu ne saboda haka hatta idan mutum ya mutu a farkon musulunci ana gado bisa wannan yan uwantakar dan a tabbatar da kan cewar almuhajiruna wal ansar ba'dhum awliya'u ba'd kamar yadda Allah ya ce sashen su majibinta sashe ne wato sun riga sun to daya idan diya za a biya haka za a haɗu kamar yadda zaka biya diya ta idan wato ɗan gidanku ne yayi kisan kai za ku haɗu ga baki ɗaya kowa a ce masa ga abin da za ka kawo to haka wanda yake addini ne ya haɗa ku muhajir ne in ta kama ansari haka zai biya ko ansari ne zai biya in ta kama muhajir shi ne shi ma yana cikin wanda za su biya kuma wannan ya nuna wato haka dukkan sauran abu na sha'anin wilaya kamar taimakon juna kamar ah, ba da nasara kamar hatta wilayar aure idan za a idan mace ce za a yi mata aure ba za ta je ta samu dan uwanta wanda yake na kabilar su daya amma shi baya ita idan ita ansariya ce idan shi ba ba ansare bane ko ba muhajiri bane ba za ta je zamanto mata waliyi ba wajen aure dole sai idan ansari ne ko muhajiri ne ko da musulmi a farkon sha'anin ko da musulmi ne amma bai yi hijira ba ba shi da wannan haƙƙin na wilaya shine abinda ayat take cewa walladina amanu wa lam yuhajiru ma min walayatihim min shay a farkon musulunci babu wilaya tsakanin dukkan musulmi da yayi da imani amma ya zauna a sasensa ce ba zai iya barin garin su ba kuma kun ga wannan ya nuna menene yasa aka wajabta wannan walici wannan jibintan lamari an wajabta shi ne saboda abin da waɗannan suka yi ba daidai yake da sauran mutane ba da suka yi imani suka yi hijira hijira mutum ya bar mahaifarsa ya bar garinsu inda yake da yan uwa inda aka san matsayinsa inda aka san kimarsa inda yake da kasuwancinsa duk ya bari saboda taimakon addinin Allah shi yasa aka kira su ulaiika humus sadiqun wannan sune masu gaskiya domin abin da suka yi na imani da hijira ya nuna gaskiyar imaninsu da gaske su. sannan na biyun kuma waɗanda babu ba dangin iya babu na baba suka janyo musu abin da ya sanya musu adawar duniya baki ɗaya domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ramatkumul arab an qausin wahida larabawa ga baki ɗaya za su haɗu su yake ku amma suka ce sun je sun gani suka ce sun bada alma'awa alma'awa shine masauki mai bada aminci suka ce ku zo ku zauna a gidanmu kuma ku zo kamar yadda za mu kare kanmu mu kare matanmu mu kare 'ya'yanmu haka za mu kare ku to Allah maɗaukakin sarki yi musu shaidar imani su ma waɗanda wallabi na tabawwa uddara wal iman Allah ya musu shaidar tabbatar imani a cikin zuciyarsu to a nan ayar waɗanda ku suka yi imani ba su zo sun yi wannan ba ba su bar suna rigarsu ko suna garinsu suka ƙi su zo madina ta domin su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam su taimaki addini ya kafu tunda farkon kafuwar addini ne Allah ya ce waɗannan malakum min walayatihim min shay to wannan ba ku da wani abu na walici na jibin jibintan su ku kyale su da abin da suka zaba amma idan suka nemi ku taimake su akan addini cewa gashi nan ana karkashe su saboda sun tsaya su musulmi ne duk da ba su hijirar ba to ku taimake su saboda maslahar taimakon ta fi yi musu wannan raraukar da aka yi musu na rashin hijira barnar da take ciki na wato ku taimaka musu ta fi tsanani bisa barnar abin da suke yi a kai na rashin yin hijira sai aka ce ku taimaka musu amma fa sai dai idan taimakon nasu zai kai zuwa korowar alkawari tsakaninku da mutane saboda wannan zai zamanto alghazar kenan yaudara karya alkawari karya alkawari ko barna ce bai kamata musulmi ya karya alkawari ba wato ma'ana da kamar a ce waɗansu za su kai musu hari waɗansu za su kai musu hari su hana su addini saboda su musulmi ne kuma wanda suka kai musu harin nan kun yi alkawarin rashin yaƙi kun yi alkawarin zaman lafiya tare da su to ba za ku ce a tunda kun taɓa su kamar kun taɓa nune ba tunda ba ku da wilaya babu wilaya tsakaninku ba kamar kun taɓa mu bane saboda haka ba za ku yaƙi waɗannan ba sai dai ku sanar da su cewa waɗannan fa ƴan uwanmu ne idan kuka ci gaba da yakin su alkawarin da ke cikin mu zai da ke tsakanin mu zai warware idan maslaha ta hukunta haka in ko maslaha bata hukunta haka ba ku kiyaye alkawarin ku tare da su shine yafi bisa ku ce ma za ku warware alkawari din domin taimakon waɗannan saboda su waɗannan rashin hijira da suka yi wannan mafsada ce to sannan Allah ta'ala ya ce su fa kafirai sashen su majibinta sashi to wannan shine yake nuna kan cewar kafiri ba zai zama to waliyin mumini dan haka mace musulma da ta musulunta in dan uwanta kafiri ne ba zai zama to waliyinta wajen aure ba haka zalika a idan mace ta idan mace kafira ce ƴan uwanta musulmi ne ƴan uwanta musulmi ba za su zaman to waliyai wajen auren ta ba sai a ce ta je wajen fada ya daura mata aure ko wajen wani daga cikin ƴan kabilu can saboda Allah ya yanke wannan wilayar su ko kafirai yahudu da nasara waliyan juna ne da majusawa duk waliyan juna ne amma idan sun mutu za su yi gadon juna wannan matsala ce take sabani tsakanin malamai a cikin tafan fiqh waɗansu suka ce a ba ruwanmu dukkan su duk a dukkan wajja ce saboda haka je su gadan juna yahudi ne nasara ne da sauran sauran kuma suka ce a in dai addinin ya saba in suna karkashin mu za mu zartar da dokar Allah kan cewa ba za su gaji juna ba yahudu ba zai gaji kirista ba kirista ba zai gaji a majusi ba waɗansu malamai kuma suka ce ba romu da suka wannan tunda dai ba musulmi ne aka hana su gado tsakaninsu da kafirai na'am Allah ta'ala ya ce idan ku illa taf'aluhu ad-damir ga me yake komawa wannan zamirin yana komawa ya zuwa ga jibintan lamari wato in ku ba ku jibinci lamarin junanku ba a bisa asasin imani kamar yadda su kafirai suke jibintar junansu a bisa asasin kafirci to in ba ku haka ba fitina za ta kasance a bayan ƙasa an fassara fitina ɗin da ƙarfin kafirci wa fasadun kabir da fasadi kuma raunin musulunci da musulmi wato ma'ana idan musulmi ba su tsaya sun kiyaye wannan ka'ida ta alwala wal bara si alaka da mutum a bisa imani komai bambancin kabila ko jinsi in dai musulmi ne shikenan namu ne wannan sabani yanzu yadda ake yi a ce ai musulmin ma akwai wanda yake namu in yana kungiyar mu yana namu in baya kungiyar mu baya namu in yana kabilan mu yana namu in baya kabilan mu baya namu a ce an taba kai ka taba ganin musulunci irin na kabila kaza duk wannan zalunci Allah ya ce idan muka idan ba mu haka ba mun zo mun so juna mun yi walici tsakaninmu da juna bisa asasin imani to fitina za ta kasance a bayan kasa kafiri za su ta karfi muminai kuma su ta rauni musulunci ya ta rauni wanda yake kuma wannan ya nuna kan cewar fitina da ake nufi kan cewa ku yaki har sai babu sauran fitina shine karfin kafirci domin yayin da kafirci yayi karfi zai hana ya addinin Allah in ka ga kafirai sun kyale ku yi addini to ba su karfi ne suna shakkan ku ne, amma in kafirci ya karfi ba za su bari a addinin Allah ba domin abin da yake bai taka kara ya karya ba bai matsa bai sanya wani bai shiga cikin haƙƙin wani ba dan kawai addini ne ba san sa suke ba yanzu kamar dai ka ga sa dan kwali ba ma fama hijabi ba dan kwali mace ta sa dan kwali doka suka yi a Faransa cewa in duk macen da ta sanya wannan ta fito fili aka ganta za a iya cinta tara ko a kai ta ce ko a kai ta ce kurkuku kaga in ta sanya ba wannan aka ce dole sai ya sa ba zagin kowa take ba ba hararar kowa take ba ba ta shiga haƙƙin wani ba saboda haka a bisa haƙƙin daula madaniya kamar yadda suke cewa civility ya kamata a bata yancin ta yi wannan amma me yasa ba za su yi wannan ba saboda fitina karfin kafirci saboda in kafirci ya karfi baya son wani abu na addinin musulunci duk wani abu da zai nuna kan cewa Allah addini ake yi na musulunci ba sa son sa komai rashin tasi komai rashin shiga cikin haƙƙin mutane da da yi tunda dai kaga wannan abu ne wanda yake bai shiga cikin haƙƙin kowa ba haka kamar yanzu yanda ake yi a waɗansu jihohi na ƙasar nan na cewa ba za a bar mata su sanya hijabi ba duk ba wani abu ne ya sanya wannan kawai saboda ba a san wani abu na alamar addini saboda karfin kafirci to ɗaya daga cikin abin da yake sa yake kafirci ya karfi shine musulmi su sako-sako wajen haɗin kai da alaƙa da juna ya zamanto waɗansu su suware su haɗa kai tare da kafirai waɗansu su suware su kulla tare da wani kafiri saboda suna ganin kan cewar ya masa alƙawarin zai bashi ƙuri'ar imo baki ɗaya saboda haka ana neman sa ka zo dan a tsaya a haɗu dan a tabbata dan a taimaki addini yace a ai ba kun wannan abin kada ku saka addini a cikin siyasa saboda ya san abin da yaje ya kulla yana ganin wannan ne zai fishe shi to in kuka yi wannan kafirci ne zai karfi kuma in yayi karfi ta kanka ma za a fara kai da kaje ka hada kai tare da kafiran kuma an sifanta raunin musulunci da raunin musulmi da cewa fasadi barna ce mai girma barna ce saboda ba za musulunci shine ya zo ya tabbatar da dokar Allah dokar Allah ita ce za ta kawo gyara in dokar Allah ta tabbata ba ma mutane ba hatta dabbobi da bishiyoyi da duniyar baki daya sai ta zauna lafiya da mutane to in ko ba a musulunci ba to shine sai barna ta kasance a bayan kasa to Allah madaukakin sarki ya mana wasiya nan kuma a ciki ya gaya mana abin da yake shine hakika illa taf'alu in ga wannan tsoratarwa ne kamar ya ce in baka yi ba fa ga abin da zai same ka wannan isa matuƙa ne daga Allah jalla wa'ala wajen rahama ga muminai na bayyana musu abin da yake shine maslahar su da tsoratar da su daga abin da yake shine abin da zai kawo barna a gare su dan aka mu kula da wannan koyarwa والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله suka kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi akan tafarkin Allah walladina awaw wa nasaru da waɗanda suka bada mafaka wa nasaru kuma suka taimaki suka bada taimako suka yi taimako ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai da gaskiya sune mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun suna da gafara mai girma daga Allah wa rizqun karim da arziki mai daraja walladina amanu min ba'du kuma waɗanda suka yi imani daga baya wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum to su ma fa suna cikin ku wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah mato wato yan uwa ku na dangi wato ma'abuta jini ma'abuta alakar zumunci ba'dhum auladi bi ba'd sashen su sune suka fi cancanta ga sashe wato wajen walici fi kitabillahi a cikin littafin Allah inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne dukkan komai Allah ta'ala ya tabbatar da abin da ya bude sura nan da su bayanin suwaye mumine na gaskiya yace to mumine na gaskiya sune almuhajiruna wal ansar والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا wannan sun gama wani ba zai sake shiga cikin su ba hanya an gama hanya an gama waɗanda suka yi wannan domin ba a taɓa samun wani wanda ya yi wannan ba domin musulunci yana da farko farkonsa tabbatar da shi yana ya buƙaci waɗannan mutane kuma su ne suka zo suka tabbatar da shi kuma ya tabbata saboda haka Allah ya ba su wannan matsayi Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan kamar yadda ya faɗa a cikin farkon surar ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa da ya ambaci su wajen lokacin rabuwar wajen sha'anin al'amfal to haka ma ya ƙara surar da su wajen sha'anin wilaya wanda ya nuna wajabcin cewar su ne waɗanda in dai zaka jibinci muminai to su ne farkon wanda zaka jibinta in kuma baka jibince su ba to baka cikin wanda suka jibinci muminai domin su wane ne muminai na gaskiya su ne waɗannan saura ka wannan aya ta fitar da yan shi'a saboda farkon wanda suke yan shi'a suke gaba da su su ne almuhajiruna wal ansar sun ce imaninka ba zai cika ba sai ka barranta daga abubakar da umar saboda haka kaga kenan ba ka da imani in kai dan shi'a saboda in ka barranta daga abubakar da umar baka cikin waɗanda suka ce waɗanda suka jibinci muminai domin Allah ya ce su ne na haƙƙa su ne muminai da gaskiya sannan Allah ya faɗi matsayinsu suna da gafara da arziki mai daraja daga wajen Allah kamar yadda aya ta tabbatar musu da aljanna ce wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum haka ta tabbatar musu haka ma wannan ayar ta tabbatar musu tana daga cikin ayar da jerin gwanan da ake kafa hujja da su wajen tabbatar da adalar sahabbai da kuma kan cewa yan aljanna ne sannan Allah ta'ala ya ce walladina amanu min ba'd wa hajaru waɗanda kuma suka yi imani daga baya suka yi hijira kuma suka yi jihadi tare da ku waɗannan min ba'du daga baya ba'du dinnan in ka ji an ce ba'adu a larabci akwai abin da aka shafe bayan me akwai ma'ana wadda aka kullace ta ma'anar ai bayan sulhun hudaybiya bayan an yi sulhun hudaybiya ita ce al-fathu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la hijrata ba'da al-fath bayan sulhun hudaybiya duk waɗanda suka yi imani su ne waɗanda suka zo mataki na biyu mumine ma mataki mataki ne kamar yadda kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hadid لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ba daidai ne ba waɗanda suka yi suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi bayan fatuhu bayan fatuhu makka shine sulhun hudaybiya da waɗanda suke kafin nan waɗanda suke kafin nan a azamu darajatan min alladina anfaqu min ba'd wa qatalu sun fi daraja bisa waɗanda suka yi suka yi suka yaƙi kuma suka yi suka fatar da dukiyarsu daga baya amma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa ita ce aljanna alhusna anan aljanna ce ko waɗannansu su Allah ya musu alƙawarin aljanna to waɗannan wannan ayata ta bazo da kashi na uku din mun ka kashi na hudu mun ce kashi hudu ne muminai na farko muhajirun sannan ansar sannan wanda suka yi imani ba su hijira ba lokacin da hijira take wajibi kafin fathu kafin sulhun hudaybiya na hudu su ne waɗannan wanda suka yi imani suka yi hijira amma bayan sulhun hudaybiya to Allah ya ce to su ma suna cikin ku fa'ula'ika minkum to su ma wato kada ku yi musu kada ku ɗauke su daban tare da cewa da an ce ba ku da wilaya tare da su to yanzu suka zo suka hijira suka to suka suka suka imani suka hijira tare da ku to su ma suna cikin ku kamar yadda kuke da wilaya da juna kuma kuna da wilaya tare da su wannan kawance da wannan alaka da Allah ne ya kullata to ita ce ake so mu rayu a kanta ba alaƙar ƙabilanci ba ba ta ‘yar garanci ba ba ta ‘yar unguwanci ba ba ta wani abu ba alaƙa ta imani to Allah ta'ala ya ce tare da wannan ulul arhami waɗanda suke ‘yan uwa na jini to su sun fi cancanta wajen walici da alaƙa a sashensu da sashi sun fi domin sun haɗa wato wajibi ta fuska biyu ta fuskar musulunci da kuma ta fuskar ‘yan uwantaka da wannan ayar Allah maɗaukacin sarki ya shafe hukuncin attawarus wato gado da juna a bisa mujibin imani da idan an yi mutuwa muhajiri sai ya gaji al'ansari al'ansari sai ya gaji muhajiri sai a sanya shi a cikin magada da wannan ayar aka ce waɗanda suka fi cancanta su gado su ne waɗanda suke akwai ƴan uwantakar jini tare da ku. su suka fi cancanta da haka sai aka yi ibtalin at-tawaruf bil wato bil bil iman bil islam sai aka raba nasibin kowa dan uwa shine zai yake da gado amma wanda yake ba shi da gado ba shi da dan uwa da zai gaje shi to a wajen kaga babu ulul arhami sai sai a koma ta asalin ta alakan musulunci sai musulmi ga baki ɗaya su gaje shi sai a kai duke su zuwa baitul mal ya zama to gadan musulmi ne baki ɗaya to kuma da wannan ayar waɗansu malamai suka kafa hujja na kan cewar wanda yake yana da ƴan uwa ta yana da ƴan uwa ta gefen uwa amma ba shi da ƴan uwa ta gefen uba wanda su ne masu gado asibai wanda an raba ma wanda Allah ya ce a ba su sauran dukiyar suke ɗauka su ne kamar wato ‘yan uwa ta gefen uba ɗa da uba da ‘yan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko ‘yan uwa wanda kuke uba ɗaya kawai da kuma ‘yan uwan uba kamar baffanni da ‘ya'yansu idan aka rasa ‘yan uwa su ne suke gadon dukiya baki ɗaya a su bai kenan to idan babu sufa sai kawai ‘yan uwa ta gefen uwa wanda kuke wanda wato ake uwa ɗaya ko ‘yan uwan uwa ko ƴaƴan ƴan uwan uwa su ne ake ce masa ulul arhami daul arham suna gado wannan ayar malaman da suka ce suna gado sun kafa hujja da ita kuma hadisi yana karfafa su annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhalu alhalu warithu man la waritha la dan uwan wato kawu dan uwan uwa mai gado ne ga wanda ba shi da masu gado wanda ke shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa sabanin Maliku da Shafi'i da suka ce ba sa gado ko matabar Imam Ahmad ta da karfi ta fuskar wannan dalili na ayan sannan Allah ta'ala ya ƙara wannan sura da cewa inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne dukkan komai saboda haka ku aiki da abin da ya baku dan ya san komai shi yasa ya gaya muku hukunce hukunce daki daki daga wajen mai ilimi sai ku aiki da abin da ya baku sai Allah maɗaukakin sarki ya ba ku ilimi daga cikin iliminsa ya ba ku dacewa da dacewarsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi na Alƙur'ani ya ba mu ikon aiki da shi to da wannan ne muka zo ƙarshen suratul anfal kuma da shi ne muka zo karshen darasinmu na tafsiri a ramadan ɗin wannan shekara walhamdulillahi awwalan wa akhiran muna roƙon Allah madaukakin sarki muna godiya gare shi jalla wa'ala. da ya bamu wato wannan ni'ima ta kasancewa tare da littafinsa a tsawon wannan wata koyaushe za mu zo mu haɗu a wajen karatunsa da sauraron abin da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana to wannan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana fatanmu shi ne mu ɗore a kan wannan alaka ta kusantar littafin Allah Allah maɗaukakin sarki ya yassare hanyoyi na samun wannan ilimi ta hanyar kafofin yaɗa labarai da yadda mutum zai rinka ɗaukan wannan waɗannan karatuttuka da ake yi na malamai masu yawa a cikin waya a cikin mota a cikin gida a kowane hali saboda haka mu kasance tare da alkur'ani kamar yadda mu kasance tare da shi a cikin wannan wata akwai waɗanda suka yi hidima da dama ga al'ummar musulmi a wannan wata da kuma musamman ga wannan masallaci da waɗanda suke zuwa domin jin tafsiri da kuma yin sallah a wannan masallaci a cikin dararen wannan wata mai albarka wanda su ma dole ne mu nuna wato yabawar mu da godiyarmu gare su da kuma fatanmu da addu'anmu gare su kan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa abin da suka yi akwai waɗanda suka bada suka ɗauki nauyin yin iftar wato bayar da a buɗe baki ga masu azumi waɗansu a cikin wannan ƙasar waɗansu daga waɗansu ƙasashe ma sun aiko an yi buɗe baki ɗin nan a wannan masallaci da waɗansu masallacai wanda muka sani da wanda ba mu sani ba a dukkan waɗannan sun yi ne domin su ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na ladan wanda yake wanda yayi ya bada buɗe baki ga mai asiri to Allah madaukakin sarki ya gas kamar yadda suka gaskata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faranta musu rai da gaskata musu alƙawarin sa ya ba su cikakken ladan akwai waɗanda suka yi hidima wajen kula da masallacin nan waɗansu sun yi da jikinsu da gaggan jikinsu sun tsaya dare da rana sha'anin laspika sha'anin fanka sha'anin fitila sha'anin yanda ake inda ake fakin na motoci da tsare dukiyoyin mutane kada a sace musu da sha'anin daidaita sahu a tabbatar sahu ya miƙe a waje da a cikin masallaci da sanya alamomi wanda zai sauƙaƙe shiga da fita a cikin wannan masallaci da hidima gaban ɗakuna don mutane su samu daidai gwargwado yadda za su samu a yin tsarki da kuma ruwa da aka rinka kawowa da masu kawo wato man diesel domin janareta a samu haske wanda za a yi karatu a yi sallah duk waɗannan sun yi waɗannan hidima domin taimakon wannan addini Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su a aljanna akwai kuma waɗanda suka yi hidima suka amsa kiran mu na taimaka mai 'yan uwanmu da suke cikin fursuna mun yi musu addu'a muna ƙare musu addu'a kan Allah ya karba abin da suka yi waɗanda duk suka yi suka turo da bukata ta a yi musu addu'a da wanda muka karanta da wanda ba mu karanta ba Allah maɗaukacin sarki ka san su ka san buƙatar su ka san ƙaunar su na tawassuli da addu'ar ƴan wannan nan da kake gani a wannan waje da kuma albarkacin wannan majalisi da kai ne ka saukar da wannan kake saukar da wannan albarka Allah kai musu biyan bukata akan abin da suka nema wanda kuma muka amsa wanda kuma muka faɗa su ma Allah madaukakin sarki ya biya musu bukata Ah, ba za mu iya diddige irin waɗanda suka yi taimako ah, a wannan wata ba amma Allah maɗaukakin sarki ya san su mu ba mu san su ba kuma Allah ya san duk abin da mutum ya yi komai ƙanƙantarsa hatta waɗanda yake sun yi niyya ne amma ba su sami ikon yi ba Allah ya san wannan niyyar tasu kuma Allah karimi ne mai godiya ne ga abin da aka yi masa Allah zai gode musu zai karɓi aikinsu ya kuma ruɓanya musu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan baki ɗaya akwai waɗanda suke ba su da lafiya wanda inda ba da rashin lafiya su ba da za su kasance a wajen wannan majalisi tare da mu Allah ya ba su lafiya ta yadda kafaɗa su da kuma waɗansu wanda suke su suna rashin lafiya suna daga cikin masu hidima ga wannan masallaci su ma Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya kamar yadda muka ba mu masu tambayoyi haƙuri cewar waɗansu da yawa sun yi tambaya ba amsa tambayoyinsu ba muna da ƙara ba su hakuri ba zai yiwu ba ya zama to an inda za mu ce za mu amsa dukkan tambayoyin nan ba za mu yi darasin nan ba saboda saboda yawan su kuma wannan ya nuna abin alkhairi ne ga wannan al'umma cewa mutane suna komawa ya zuwa ga neman sanin hukuncin Allah a cikin abubuwansu wannan alkhairi ne ga wannan al'umma alama ce ta komawa ga Allah saboda haka a su yi haƙuri wanda ba amsa tambayoyinsu ba a za ci gaba da amsa tambayoyin duk da yake bara mun yi alkawari amma a gaskiya ba mu cika shi ba mun ce tambayoyin nan za a amsa su wajen darasi in an dawo karatuttuka na tafsiri da iziya to gaskiya ba a yi ba da ni dai ban tuna an yi ba saboda haka muna ba ma ɗan uwa hakuri akan wannan abin da ya faru wannan shekara insha Allah za mu ci gaba da amsa waɗannan tambayoyi saboda haka ƴan uwa da suke tattaro tambayoyin nan wannan nauyin ba a kai na yake ba har da ku domin a kawo waɗannan tambayoyi a hankali a amsa su kuma tun da yawanci karatu karatuttukan nan ana sa su a kafofin yada labarai musamman karatun iziya ana sa shi a rediyo wanda bai samu ya zo ba insha Allah sai ya samu ya ya rinka sauraron a karatun izziya ne ya ji amsa sa waɗansu tambayoyin a wajen tafsiri za a yi tafsiri ba wanda yake ɗaukan nauyinsa muna amfani da wannan dama mu kirawo 'yan uwa wanda suke da hali ko da da taimako ne na kaɗan kaɗan a haɗa a cikin majalisin da suke zuwa karatu ɗin don a ɗauki nauyin a ɗaukan wannan tafsiri a cikin kafofin yaɗa labarai wanda ake ci gaba da shi a wannan masallaci bayan azumi wanda ake duk ranar lahadi insha Allah saboda haka shi ma wannan za a amfani da wannan dama don amsa tambayoyi din ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya komawar mu ga addini ta zamanto mai mai tarin albarka wanda za ta haifan mana da wato ingancin rayuwa a wannan al'umma tamu ta kawo mana ci gaba ta kawo mana canjin rayuwarmu domin addinin musulunci shine kadai zai gyara mana rayuwar wannan al'umma ba wani abu ba duk abin da ake ganin kan cewa shine zai kawo ba shi bane addinin musulunci shine zai gyara mana rayuwarmu muna ganin sakon alkur'ani kamar yadda muke karantawa yadda Allah ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da wannan ne zan rufe wannan tafsiri namu da addu'a da fatan Allah da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wata shekarar muna cikin lafiya da imani da inganci eh, da wato izza ga addinin musulunci domin mu sake ganin wani ramadan din da wani tafsirin na alkur'ani mai girma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا اللهم نور به قلوبنا ونور به أبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وقبورنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز والنجاة من نيرانك اللهم اختمه لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير واجعلنا ممن وفق لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر في هذا الشهر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اللهم ارحم موتانا وآت مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك